daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25-21 da kuma 16. Abu ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauran ma Ghana za su iya samun a tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau juma'a biyar ga watan janairun shekarar 2018 mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan yammaci yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya koriya ta arewa ta amince da tayin koriya ta kudu na gagarumar tattaunawa a ranar talata mai zuwa ranar tara ga watan janairu a ƙauyen sasantawa na panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba kasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soja saudi arabia ta ce ta tare makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar kasar da yemen ankara ta yi watsi da daurin da amurka ta yi wa wani ma'aikacin banki dan turkiya sakamakon kare dokar takunkumin da ta dora a kan Iran. To a da ke jamhuriyar Nijar masu ruwa da tsakiya fannin kiwon lafiya sun fara wani taron muhawara na shekara-shekara da kuma yin dubi kan batutuwan da suka shafi cututtukan da ke addabar mutane. Kenan dole ne gama muhawara sai an yi ta don kowa shiga yi menene ciwon shi mai ɗaki shi san inda yake mishi ruwa. to yayin da amurka ta kakaba sabbin takunkumi akan wasu karin mutane da kungiyoyi saboda zargin su da taimakawa shirin iran na mallakar makamashin nukiliya masana na tsokaci kan makomar matsayi da aka cimma da iran da wasu manyan kasashen duniya don haka ne duniya ta tsaya ta kare wannan yarjejeniya trump da ya zo ya je takaicin wannan yarjejeniya saboda mi za ku ji dalilin da ya sa shugaba Trump yake adawa da wannan yarjejeniya sannan muna tafi da shirin duniya Amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma da farko bari mu sha labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta amince da ta yin Koriya ta Kudu na gagarumar tattaunawa a ranar Talata mai zuwa, ranar tara ga watan Janairu a ƙauyen sasantawa na Panmunjom. tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba kasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji ma'aikatar haɗa kai ta koriya ta kudu ta bayyana haka ne a safiyar yau juma'a cewa koriya ta arewa ta aiko da saƙon da ke cewa za ta yi na'am da ta yin na haɗuwa kan iyakar ƙauyen don tattauna maganar shirye-shiryen wasan olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu mai magana da yawun ma'aikatar ta haɗin kai ta koriya ta kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata zaton kasashen biyu za su yi amfani da hanyar sadarwar da aka sake budewa a tsakanin kasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su wakilce su a sati mai kamawa sanarwar ta kore ta arewa a yau juma'a ta zo ne jim kaɗan bayan amurka da kore ta kudu sun amince da dakatar da atisayen haɗakar soji har sai an kammala gasar kakar wasannin sanyi na olympic a wata mai zuwa saudi arabia ta ce ta tare makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar ƙasar da yemen kafin yada labaran kasar ta ba da rahoton shirin kariyar sararin samaniya na saudiya inda ya harbo makami mai linzami a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin najiran a kwanakin bayan tawayen shi'a na yamin waɗanda aka fi sani da houthi sun auna makamai masu linzami a kan saudi arabiya saudi arabiya ta zargi iran da laifin marawa 'yan hutun baya 'yan tawayen na houthi sun kwace sana'a babban birnin yamin a shekarar 2014 matakin da ya tilasta wa shugaban kasar da kasashen duniya suka aminta da shi abdu rabbu mansur hadi yin gudun hijira zuwa saudi arabia na wucin gadi dakaran da saudiya ke jagoranta sun mai da martani a watan maris na shekarar 2015 ta hanyar kai hare-hare da jiragen saman yaƙi kan yan huthi a madadin gwamnatin ta hadi har-haren ya kashe dubban fararen hula tare da lalata unguwanni ciki har da asibitoci labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ankara ta yi watsi da ɗaurin da Amurka ta yi wa wani ma'aikacin banki ɗan Turkiyya sakamakon kare dokar takunkuman da ta ɗora a kan Iran. Da yake magana da manema labarai a filin jirgin sama na Istanbul a yau Juma'a bayan yanke hukuncin akan Mehmet Hakan Atilla, mataimakin babban daraktan bankin bada rance mallakin Turkiyya Halk Bank. Shugaba Tayyip Erdogan ya ce, al'amarin wani bangare ne mai tsaho daga shirye-shiryen makirci akan ƙasarsa. kasarsa. erdogan ya yi gargadi akan dokokin ƙasa da ƙasa tsakaninsu da amurka sun rasa madafa erdogan ya ce idan dai har wannan ita ce fahimtar shari'a a wurin amurka to haƙiƙa duniya na cikin haɗari babu wata fahimtar shari'a mai kama da irin wannan a baya mai magana da yawon jam'iyyar akp da ke mulkin mulki mahir onal kai tsaye ya zargi amurka inda ya rubuta a twitter cewa dalilin wannan shari'a amurka yin katsalandan ne a harkokin cikin gidan turkiyya wannan shari'a ke ta dokar ƙasa da kasa ne kuma haɗari a cikin shari'a a bayyane yake a wannan hukunci ba mu da wani abun faɗa ƙungiyar da ke kare yara mai suna save the children ta yi gargaɗin cewa jariran rohingya da aka haifa a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma tsugunan wucin gadi a wannan shekarar. daga ranar da aka haife su suna fuskantar ƙarin barazanar kamuwa da rashin lafiya da fuskantar matsalar rashin isasshen kayayyakin abinci mai gina jiki saboda haka idan aka hakan ta zo da kara kwana mai yiwa za su mutu kafin su cika shekaru biyar rachel cummins mai baiwa ƙungiyar save the children shawara akan harkokin kiwon lafiya ta faɗa a yau juma'a cewa sansanin na fuskantar mummunar rashin tsafta wanda yake haifar da yaɗuwar cututtuka irin su ciwon makarau wato makarau da kyanda da kuma kwalara wannan ba waje ne na haihuwar jarirai ba wannan yanayi da yara za su zauna a ciki hakika abin tausayi ne in ji cummins ƙungiyar bada agajin ta ce fiye da jariran rohingya 48,000 ake zaton za a haifa a bangladesh a wannan shekara a watan da ya gabata binciken da ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta yi ya nuna cewa kusan kashi 25 cikin 100 na yaran da ke ƙasa da shekaru biyar a sansanin da ke cox bazar a bangladesh suna fama da ciwon yunwa kuma kusan rabin yaran ma na fama da cutar sikila wato sikilsa da turanci kashi 40 cikin 100 na yaran na fama da gudawa haka kuma kashi 60 cikin 100 na fama da ciwon huhu mai wato mai mummunanci Kotun kolin kasar Spain ta yanke hukunci a yau Juma'a cewa a ci gaba da tsare mataimakin shugaban Catalan Oriol Junqueras bayan ya kwashe fiye da watanni biyu a gidan yari sakamakon hannu da yake da shi a yankurin neman 'yancin kan yankin daga Spain. a hukuncin nasu alkalan sun ce akwai hadari cewa shugaban 'yan awaren jan karas kila ya sake aikata wani laifin idan aka sake shi tunda babu wata shaida da ta nuna ya yi watsi da hanyar da yake a kai an tsere jan karas ne da zargin da ake masa da fanɗarewa da kuma ingiza al'umma tare da amfani da dukiyar al'umma hukuncin kotun zai hana shi bayyana a ranar rantsar da sabbin 'yan majalisar katalan a ranar bakwai ga watan janairu jan karas ya bayyana a gaban kotu ranar alhamis inda ya buƙaci a sake shi don samun damar halartar bikin rantsar da sabbin 'yan majalisun na kataloniya biyo bayan zaben da spain ta kakaba wanda jam'iyyar 'yan taware suka yi nasarar mafiya yawan kujerun majalisar Labaran duniya kenan ko saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a jamhuriyar nijar kwamitin ƙasa mai kula da yaƙi da cututtukan da suka fi haddasa asarar rayukan jama'a a ƙasar ya san taronsa na shekara-shekara domin yin waiwaye game da inda aka kwana dangane da wannan yaƙi ta yadda za a tantance bukatun da za a gabatarwa asusun duniya mai kula da ba da tallafi a fannin kiwon lafiyan ƙasar daga yamai ga rahoton da suleiman barma ya aiko mana Har haɗo bayanai akan zahirin halin da ake ciki a game da yakin da ƙasar Nijar ta ƙaddamar da wasu cututtuka uku wato babban tari masassar cizon sauro da sida waɗanda ƙwararru ke yi wa kallon na kan gaba a jerin masu kashe ɗimbin mutane a wannan ƙasa shine makasudin wannan taro na kwamitin CCM da ke samun halartar ɓangarorin da ke da bakin faɗa a ji wajen sha'anin inganta rayuwar jama'a. madam sha'aibu halimatu sama'ila ita ce mataimakiyar shugaban kwamitin ccm partner inmu wanda ake ce ma fom mondial wanda shine yake kama kasashenmu na nafiyar afirka da ma cikin kasashen duniya duka eh, taimako bisa kokowa da waɗanga cututtuka da ciwon babban tari da ciwon kanjamau kuma da ciwon masassar cizon sabro shi ne ya umarci kowace ƙasa da take son ta samu taimakon nan ta yi babban muhawara wadda za ta ga eh, zauwa duka wasu eh, ƙungiyoyi da ma wasu duka mutane waɗanda suna da hannu a cikin kokowa da cututtukan gada na faɗa muku ɗazu kuma waɗanda suke taimakawa a ci gaba a samu a durkusar da wannan ciwo kenan ana son shugabannin mutanen waɗanda ake taimakawa da waɗannan kuɗin mu zo mu haɗi mu ce to mu gashi abin da muke so waɗanda kuɗin in aka same su ga taimakon da muka son su kawo ga inda ya hiye muna amfani in aka yi shi insha Allahu za a taimakawa a durkusar da waɗannan cututtuka. Jin ta bakin jami'an hukuma da na kungiyoyi masu zaman kansu a yankunan karkara na da matukar muhimmanci a wannan tafiya. saboda haka aka umarci jihohi su tantauna irin waɗannan batutuwa. A gobe ma za a fara taron a Difa, a Maradi, a Zandar, a Tilaberi, a Doso. insha Allahu kenan dole ne gama muhawara sai an yi ta don kowa shiga yi menene ciwon shi mai ɗaki shi san inda yake mishi ruwa. Bincike ya yi nuni da cewa daga cikin mutane dubu ɗari mutum casa'in ne ke fama da babban tari a nan Nijar. Yayin da aka gano cewa kashi sattin daga cikin dari kawai ne ke zuwa asibiti neman magani, abin da ke nufin ragowar kashi arba'in na ci gaba da baza kwayar cutar a cikin jama'a. saboda haka wakiliyar asusun fom mondial a nishar ta jaddada aniyar ci gaba da tallafa wa wannan kasa don murkushe waɗannan cututtuka uku ce n'est même pas seulement pour la lutte contre la tuberculose mais aussi pour les autres maladies le VIH sida et le paludisme akalla miliyan 200 na dalar amurka ne nishar ta samu tallafin su daga asusun fom mondial domin yaƙi da cutar sida da babban tari da masassar cizon sauro daga shekarar 2004 kawo 2017 in ji ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara wanne ya kara da cewa yanzu haka asusun ya yi alkawalin bayar da tallafin miliyan kusan 76 na euro domin ci gaban wannan yaƙi daga shekarar 2018 zuwa 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To a gaida Sule. To inda Amurka ta kakaba sabbin takunkumi akan wasu ƙarin mutane da ƙungiyoyi saboda zargin suna tallafawa shirin mallakar makamashin nukiliyan Iran. Masana na ci gaba da tsokaci kan yadda Amurka ke nuna alamun bata gamsu da wannan yarjejeniya ba, inda take zargin Iran ɗin da ƙin bin sharuɗan da aka gindaya mata a ƙarƙashin wannan yarjejeniya. Dr. Hafiz Muhammad Sa'id shine shugaban Haidar Center a Najeriya. amma mazaunin ƙasar ta iran na kuma tambaye shi yadda ke kallon makomar matsayar da aka cimma da iran ɗin da wasu ƙasashen duniya ciki har da amurka kusan wannan wani abu ne wanda yake kowa ya so shi gaskiya saboda in ba shi din akwai tunanin idan an hana iran hakkinta na yin makamashin nukiliya ba makamin nukiliya ba to idan ya zama an hana ta zai iya yiwuwa ta fita daga wannan yarjejeniya to kuma ta daga wannan yarjejeniya yana nufin kenan tana da haƙƙi ta yi hatta da makamin nukiliya wanda kuma duniya ba ta son haka musamman ma yammacin duniya da suke da matsala babba da ita to wannan ya sa yarjejeniya kowa ya farin ciki da ita saboda me saboda za ta yi kangi za ta hana kaiwa ga iran ta wannan makamin nukiliya don haka ne duniya ta tsaya ta kare wannan yarjejeniya trump da ya zo ya je takaicin wannan yarjejeniya saboda me wasu na ganin saboda isra'ila ita ma bata so wannan yarjejeniya ba da wasu kasashe wanda suke ba su ba kirga ba gaskiya to kasancewar wannan zai zama to kenan iran tana da wani haƙƙi da wani technology mai karfi ta zai taimaka mata a tattalin arziki da ilimi da sauransu wannan bai wa trump daɗi ba wanda yake son ya ga ko kuma siyasar amurka kan iran da suke ganin ta ta gurfanar da iran ta kai ta ƙasa ta yadda ba za ta yi komai da kanta ba to kaga shi yasa duniya take goya mishi baya amma yarjejeniya ce gaskiya mai kyau sosai wacce ta zamanto ta haifar da yarda da zaman lafiya musamman ma tsakanin yammacin duniya da ita iran jamhuriyar musulunci to akwai alaka tsakanin wannan shiri na mallakar makamashin nukila da iran take yi da halin kuncin rayuwa da su 'yan ƙasar ta iran suke fuskanta domin ita amurka na zargin cewa iran na da kudaden da ya kamata ta kyautata rayuwar 'yan ƙasa ta amma tana amfani da su ta wata hanya da take bi wanda hakan yake zamantowa su 'yan ƙasa suna wahala eh, a gaskiya a ɓangaren kula da makamashi da ɓangaren taimakon wasu ƙasashe domin tabbatar da siyasa jamhuriyar musulunci eh, ba shi ne dalilin da ya sa zai shafi ɓangaren tattalin arziki na rayuwa ba bangaren abin da ya shafi tattalin arziki na rayuwa yadda amerika take gani daban yadda abin yake daban abin da ke faruwa shine akwai management da ba kawai irin bayanci kasashen mu suna fama da problem wannan management su kansu kasar abin da suke cewa kenan fanni na gudanarwa lokaci yakan zama ya yi rauni kamar dai sauran kasashe irin namu da ake kiran su duniya ta uku hmm. to amma karin karawa ita iran ta zamanto tana da takunkumin kare tattalin arziki hatta da masu nauyi sosai wanda ya hada da na bankuna da na kasuwanci da na cinikayya kusan yau shekara talatin da bakwai kenan to wannan america tana manta da wannan takunkumin da take sawa da sauransu sai ta koma tana zargin wani abu daban saboda kaucewa cewa kada a ce ita ma tana daga cikin bangaren da ya taimaka wa rushe tattalin arzikin iran akwai wannan dubarar gaskiya amma magana gaskiya ce ƙasa ta jure wa takunkumi kuma takunkumi shekara kusan arba'in ba wasa ba ne a duniya wannan takunkumin ya hana ta yin ayyuka da yawa hatta da bayan cimma yarjejeniya din nan akwai kudade da iran take bin yammacin duniya da amurka da kuma kayayyaki da aka yi a buɗe cinikayya a kai da saye-saye da sauransu amma har yanzu a aikace fa ba a yi wannan ba har yanzu har yanzu bankuna suna nan da takunkumin su abubuwa da yawa suna da takunkumin su wanda wannan yana nufin iran ta rasa 'yan kasuwa na duniya da kuma na kasashe saboda bayan da za a yi zamanto mutum yana son ya samu hanyar kasuwanci ya zamanto yana shan wahala wajen canjin kuɗi da inda yake kasuwanci dole sai wata kasar wannan wani abu ne wanda yake a ƙasa da yawa mutane ba sa tunanin shi ko kuma ita amurka yadda take tunani ko ta san shi ta rufe ido ko kuma a da gangan take so ta karkatar ta da din maganar ta karkatar da ita zuwa ga cewa matsalar nukiliya ce da ake so a kula da ita tunda tun kafin matsalar nukiliya ta taso akwai wannan akwai tsada akwai abin nan kawai yana karuwa ne kowace shekara daidai gwargwadon matsin da aka samu daga waje da karancin alaka da aka samu ta bankuna daga waje zuwa iran so da haka wayannan abubuwa su ne gaskiya suke haifar da tsada da sauransu a cikin ƙasar iran hmm. ba wai batun makamashin nukiliya ba Dr. Hafiz Sa'id kenan mazaunin ƙasar Iran idan aka biyo mu a cikin shirin duniya Amurka za a ji tsokacin da zai yi kan zanga-zangar da aka yi a ƙasar ta Iran. ta agogo nan washington dc na cewa goma na safe ne da minti goma sha bakwai wato shida na yamma kenan da minti arba'in da shida a birnin tehran na iran hudu kuma na yamma kenan da minti sha bakwai a najeriya da jihar kamaru da chadi ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai bibi ne kan batutuwa da dama da suka hada da zanga-zangar Iran da Amurka ta goyi baya da rikicin shugaba Trump da wani tsohon jami'insa. Sannan za mu dubi kan yanayi na zubar dusar kankara da aka samu a wani yankin Amurka. Yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna. Sunana Mahmud Lalo. A daidai lokacin hada wannan shiri zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin Iran ta lafa. sannan waɗanda suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun gudanar da tasu zanga-zangar a ranar alhamis a makon da ya gabata ne zanga-zanga ta barke a wasu biranen ƙasar iran inda dandazon mutane suka fita kan tituna suna korafi kan abin da suka kira matsayin halin kuncin rayuwa da suke fuskanta zanga-zangar dai ta yi sanadin salwantar rayukan mutane akalla ashirin kamar yadda rahotanni suka nuna tuni amurka wacce ke adawa da gwamnatin kasar ta iran ta nuna goyon bayanta kan wannan zanga-zanga inda baya-bayan nan mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi wata hira da murya amurka inda ya jaddada goyon bayan gwamnatinsu burina da kuma addu'a da nake yi shine al'ummar kasar iran da ke da ɗimbin matasa masu ilimi su fahimci cewa amurka da al'ummarta abokanta ne na hakika muna so mu ga sun samu 'yancin walwala da kuma tsari irin na dimokuraɗiyya a nan gaba To ita dai gwamnatin Iran ta zargi kasashen waje da haddasa wannan tarzoma ta bore, musamman ma Amurka wacce ta nuna goyon bayan ta karara. To amma masana irin su Huzan Amir Hamdi na jami'ar Rogers da ke jihar New Jersey a nan Amurka ya ce a ainihin mutanen ƙasar ne suka yi zanga-zangar. Mutanen da suka fita kan tituna suna zanga-zanga ba 'yan ƙasar waje ba ne, ba sojojin haya ba ne, mutane ne 'yan ƙasar ta Iran. They are the average Iranian people. da ma shugaban Haidar Center a Najeriya kuma mazaunin ƙasar ta Iran Dr. Hafiz Muhammad Sa'id ya fayyace lamarin ta wannan fuska. Eh, kusan eh, ya zama zargin ya zo ne sakamakon abubuwan da suke faruwa na bangaren Amurka da suke ayyana wani kuɗi a kowace shekara wanda zai zamanto against Iran ne. To kuma aka ce against Iran. zai zamanto kenan wannan kudin bayan za su tafi a media za su tafi a ngos za su tafi a wato kafafen yada labarai da kungiyoyi masu zaman kansu yauwa da kungiyoyi masu zaman kansu saboda haka dole duk sanda wani abu ya faru iran ta zargin kasa kamar amurka wacce ta ce abokiyar hamayya ta babba a duniya wannan shine ke faruwa amma kusan asalin ita zanga-zanga za ka ga cewa mutane suka fito saboda batun matsalar rayuwa da suke son aurare musu to sai kuma aka samu wasu suka samu dama suka yi abubuwan da ake ce ko na kone da hargitsi da kuma hatta wani bangaren ma an kakkashe wasu mutane wannan ya sa wayanda suka yi wannan abin na bangare na bikin wayanda suke ba su ne asalin masu zanga-zanga ba wanda su zanga-zanga su ta kone-kone ce wannan ya kai ga zargi ga amurka dr hafiz ya kara da cewa irin matsalolin da iran ke fuskanta ba su da bambanci da abin da ke faruwa a sauran kasashe masu tasowa da ba kawai iran bayanci kasashen mu suna fama da problem wannan management su kansu kasar abin da suke cewa kenan fanni na gudanarwa lokaci yakan zama yayi rauni kamar dai sauran kasashe irin namu da ake kiran su duniya ta uku hmm. to amma karin karawa ita iran ta zamanto tana da takunkumin kare tattalin arziki hatta da masu nauyi sosai wanda ya hada da na bankuna da na kasuwanci da na cinikayya kusan yau shekara talatin da bakwai kenan to wannan america tana manta da wannan takunkumin da take sawa da sauransu sai ta koma tana zargin wani abu daban a lokacin da ake wannan zanga-zanga iraniyawa mazauna nan amurka sun zira ido suna kallon yadda zanga-zanga ta wakana wacce ta sanadin mutuwar akalla mutum ashirin sannan jami'an tsaro suka kama sama da mutum ɗari hudu wakilin muryar amurka mike o'sullivan ya tattauna da wasu iraniya mazauna amurka a yankin kudancin california yankin da ya fi ko'ina yawan iraniyawa da ke zauna kasashen waje mutane sun gaji da abin da ke faruwa ba zai yiwu ka mulki ƙasa ba idan kana malami idan ka ce za ka mulki ƙasa irin iran ta haka to za ka dagula al'amura to sai dai farfesa muhammad sahimi da ke zaune a nan amurka ya yi wannan kashedin If the US intervenes in any shape or form or uh, Idan har Amurka ta ce za ta shiga tsakani ta hanyar goyon bayan wani bangare masu tsananin kishi a Iran, za su yi amfani da wannan dama su ci karensu ba babbaka akan masu zanga-zangar. To yayin da ake kai ruwa rana a can ƙasar ta Iran, wata dambawar siyasa ce ta barke a fadar White House ta nan Amurka. Furious, disgusted would probably certainly fit when you uh, make such outrageous claims. Wannan abin haushi ne na kyama. Waɗannan kalamomi su ne suka fi dacewa da kwatanta wannan al'amari idan mutum ya yi ƙarya akan shugaban ƙasa da gwamnatinsa da uh, iyalansa. A baya-bayan nan kenan, sakataren watsa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders take mai da martani a kan tsohon jami'in tsara dabaru na shugaba trump wato steve bannon wanda aka ruwaito ya ce yana ganin cin amanar ƙasa ce da rashin kishi a ga babban ɗan shugaban ƙasa da wasu suna ganawa da jami'an rasha a lokacin zaben amurka na 2016 shugaba trump a nashi martanin ya ce bayan da ya kori bannon ba wai kawai ya rasa aikinsa ba ne hadda ma hankalinsa ya rasa wani littafi ne da aka mai take da fire and fury ya ruwaito bannon yana faɗan waɗannan kalaman wanda michael wolf yake shirin fitarwa amma a cewar hukumomin fada ta white house marubucin littafin ya dogara ne da bayanai daga mutanen da ba su da cikakkiyar masaniya kan harkokin da ke gudana a fadar ta white house yayin da hada wannan shiri wutar wannan batu na ci gaba da ruruwa to a ɗaya bangaren kuma yayin da har ila yau ake kan hada wannan shiri wani yanayi na tsananin sanyi hada da dusar kankara ya ratsa ta gabashin amurka wato ya keta ta yankin da ake kira mid atlantic lamarin ya faro ne daga daren laraba ya sauka da wayewar garin alhamis inda dusar kankara ta zuba da makin santimita 20 lamarin da ya sa aka rufe makarantu da dama a yankin masu haro da aka kawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin waɗanda aka ji su da kuma waɗanda suka haɗa ainihin rahoton mahmud lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Sakon farko ya fito daga Baba ya gamba da magaran Nijar ya ce kira na zuwa ga 'yan adawar kasar Togo su zauna da gwamnatin kasar karkashin shugaban kasa saboda kawo ƙarshen rashin fahimtar juna. Sai kuma sako na gaba daga Maryam Aminu Kano Maida ta ce hakika yanzu lokaci ne na hunturu wato sanyi da fatan likitoci za su tashi tsaye ka'in da na'in wajen warwarewa al'umma kan yadda za su kare kansu daga kamuwa daga cututtuka. sai kuma saƙon Arabiu Muhammad gidan Madi da Sha'aibu Daimun gidan Madi suka ce ƙasashen Koriya ta Arewa da ta kudu amincewa da fara tattaunawa a mako mai zuwa kan haɗin kan shirin wasannin Olympic na lokacin hunturu wannan yayi daidai. Sai kuma saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A duk shekara ana samun yawaitar gobara a lokacin sanyin hunturu a sakamakon iska mai ƙarfi da ake yi da fatan jama'a za su kiyaye kunna wuta a wuraren da basu dace ba kamar kasuwanni da gidaje da sauran muhimman wurare daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya kalaman da donald trump ya yi na cewa yana goyon bayan masu zanga-zangar kasar iran wannan ba komai ba ne illa haddasa fitina a kasar iran da fatan gwamnatin kasar iran za ta yi iya kokarinta wajen ganin ta haɗa kan 'yan kasarta daga uban gogor maya abdulsalam garin Sai kuma saƙo na gaba daga Sani Muhammad cindo ya ce salam VOA Hausa ku bani dama in jinjina ga sojojin operation lafiya dole kan rawar da suka taka wajen ganin sun kufutar da mutane sama da dubu biyu daga hannun 'yan boko haram daga karshe nake addu'ar allah ya ba mu zaman lafiya sai kuma saƙon ƙarshe ce allah ya sa tattaunawar ƙaramin ministan man fetur ai bai kaci ku tare da shugaban kamfanin mai na nnpc mai kanti a game da matsalar ƙarancin man fetur ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga alhaji umar gashuwa. yanzu kuma ga labarai a takaice koriya ta arewa ta amince da ta yin koriya ta kudu na gagarin matattaunawa a ranar talata mai zuwa ranar tara ga watan janairu a ƙauyen sasantawa na panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba ƙasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji ma'aikatar haɗa kai ta koriya ta kudu ta bayyana haka ne a safiyar yau juma'a cewa koriya ta arewa ta aiko da saƙon da ke cewa za ta yi na'am da ta yi na haɗuwa a kan iyakar ƙauyen don tattaunawa maganar shirye-shiryen wasan olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu mai magana da yawun ma'aikatar ta haɗin kai ta koriya ta kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata zaton ƙasashen biyu za su yi amfani da wannan hanyar sadarwa da aka sake buɗewa a tsakanin ƙasashen kasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su wakilce su a sati mai kamawa. Saudi Arabia ta ce ta tare makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar kasar da Yemen. Kafar yada labarai ta kasar ta ba da rahoton shirin kariya sararin samaniya na Saudi Arabia ya harbo makami mai linzamin a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin Najran. A kwanakin baya, 'yan tawayen shi'a na Yemen, waɗanda aka fi sani da sunan hufi sun auna makami mai linzami akan Saudi Arabia. Ankara ta yi watsi da ɗaurin da Amurka ta yi wa wani ma'aikacin banki ɗan Turkiyya sakamakon karya dokar takunkumin da ta ɗora a kan Iran, da yake magana da manema labarai a filin jirgin sama na Istanbul a yau Juma'a bayan yanke hukuncin Mehmet Hakan Atilla mataimakin babban daraktan bankin ba da rance mallakin Turkiya Halkbank shugaba ta da wani ya ce al'amarin wani bangare ne mai tsaho daga shirye-shiryen makirci akan ƙasarsa. masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kina agogon ghana zamu damu dawo da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com in za madadin nazir ahmad hausawa da ya ta ne gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin kamar da kuka ji shi sai mu john muhammad lalu ke cewa a wuta lafiya daga nan sashen hausa na murar amurka birnin washington dc amma kada a nisa ga usman nan da safinatu da shirin yau da gobe ai sauraro lafiya